A shirinmu na nishadi a yau dandali ya samu bakoncin mawaki Sharif Umar Ambulu wanda aka fi sani da Umar Ambulu. Ya ce ya fara waka ne sanadiyar dan uwansa Sadisi da Sharifai. To ya take ne Malam Ambulu? Eh na tsinci kaina a harkar waka ne sanadiyar dan uwana Sadisi da Sharifai wanda shi ya fara sani a cikin harkar waka kuma nake yin ta hagobi. Kimanin shekaru ne? Eh shekarun za su iya kaiwa sha uku sha hudu fara harkar waka ta ya ake kake samun basirar yin waka shi sai abu ya faru ne ko ko kawai ita basirar waka zuwa take musamman ma a ce ta zo a kan lokacin da ya dace ka yi ta idan ta bakin ciki ce lokacin bakin ciki ya zo zaka ji ta zo maka idan ta farin ciki ce lokacin farin ciki ya zo zaka ji ka yi ta wannan shine to wacce kafi ta nanaye ko na siyasa ko kuna aure eh ba wacce ba mai ta auren ta siyasar ta nanayen ta fadakarwa wannan shine kwarai da gaske ka ce ta sanadiyar dan uwanka shi ya koya maka kenan shi ya koya min waka sannan kuma ya haɗa da gogogo waɗanda su ma jigo ne a ciki su ma suka ɗora mu kenan ana iya koyon yadda ake waka kwarai da gaske kuwa dan ni zama na da mawaka shi yasa na koyi waka eh idan ina waka inda nake tsantar kaina musamman ma a ce na san ina zan kai sakon to ina jin wani abu a jikina ah. tamkar wanda ake yi dan shi ya jima kawai haka nake ji kuma tamkar in gyara ne ya gyara to yanzu wace waka ce idan kai mai sauraro zai san da kai yake eh to akwai waƙoƙin da ne wanda bayan sallar nan insha Allah rabbi su ma za su fita wanda kuma ana sauraron waƙoƙin wata waƙa ballagada. Hattara ga ya mace mai yin kitso irin na atacin ga a cuci ta sa a kanta. In dai kwa kina ga wanga hali dai na mutan gari kada su ganki za su ci Ballagaza <laughs> kenan yan mata kai wa masu kwarai da gaske kuwa to me yasa kai musu waka to ai rayuwar ta ce dole sai an ba su tallafi a kanta wasu ko da a gida ana musu to ma muna da kyau mawakan da dai kowa mun san yana iya kokarin sa akai to ma mu rinka tallafawa akan a dan dai lura a gyara din bai kyautu ba kenan eh bai kyautu ba saboda me abubuwan da ba su kyautu ba ita mace ita ai daban take a cikin al'umma ita kadai yanzu da yake gani sai ta bata rayuwar al'umma da dama idan kuma Allah ya gyara ta sai ta zama gyararriya ta gyara al'umma da dama shine da to me burinka a wannan sana'ata ka burina a wannan sana'ar shine ba zai fice illa iyaka mu ma Allah ya taimake mu mu yi abin da ko da mun tafi ba za a ce ban yi ba daidai ba ko da za mu tafi din a yaba mana da abin da muka aje maka tafi to a al'adar wannan shiri na muka yi wa mawaka ta tsiye rera muna baiti daya na dandali zamani mai sauyawa duniya mai juyawa rediyo ta matasa ta zamo ana sauraron ta a waya ko kwamfuta To Madalla, a fannin tsegumi kuwa hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta yi gargaɗi mai kaushi ga masu fasarar fina-finan Indiya da su nemi izinin yin haka a Indiya in har suna son tace fina-finan su. Daraktocin Kannywood da masu ɗaukan masu shirya fim da ake kira da DOP sun fara sai da fom don tantance sahihan mambobin su. A ƙoƙarin da masana'antar take yi domin farfaɗo da inganta shirya fina-finai, wasu manya daga cikin masu bada umarnin masana'antar na shirye-shiryen tafiya Ingila don samun horo na na musamman kan umarni da tsara fim. Cikin waɗanda za su yi tafiyar sun haɗar da Aminu Saira, Ali Nuhu, Kamal S. Alkali, Hassan Gig da dai sauransu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.